One Arewa TV. An yi jana'izar marigayi mai martaba sarkin Ningi Alhaji Nusa Muhammad Danyaya a masarautar Ningi da ke karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. Basaraken mai shekaru 88 a duniya ya rasu ne bayan ya yi fama da jinya wani asibiti da ke birnin Kano tare da barin salon shugabanci abin koyi na tsawon shekaru 46. Babban limamin Ningi Dr. Muhammad Umar ne ya jagoranci sallar janazar da ya samu halartar mai fitattun mutane a ciki da wato ciki har da gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad manyan sarakuna daga ciki da wajen jihar Bauchi kusoshin gwamnati 'yan siyasa da ɗaruruwan masu jimami na rashin sarkin. gwamnan jihar bauchi bala muhammad ya jinjina wa salon shugabanci da kankan da kai na mai martaba sarkin yana mai bayyana shi a matsayin uba da ya kai a yaba masa bisa tsayin daka a fagen jagoranci tabbatar da haɗin kai kawo ci gaba da bunƙasar masarautar ningi jihar bauchi da ma ƙasa baki ɗaya ya yi addu'ar allah ya ji kansa ya kuma baiwa iyalansa haƙurin jure wannan babban rashi tsawon shekaru 46 da sarkin ya kwashe bisa karagar mulki ya yi tsayin daka wajen tabbatar da gaskiya jajircewa da kuma tabbatar da walwalar al'ummarsa. ya kuma kasance wani jigo kuma haske ga jihar nan wanda rashin sa ya bar babbar wato babban gibi da zai yi wuyar cikewa halartar jana'izar sa da manyan sarakuna da fitattun 'yan siyasa da kusoshin gwamnati suka yi ya nuna karara yadda sarkin ya yi fice kuma ake girmama shi a ƙasar nan za kuma a ci gaba da tunawa da shi tare da ci gaba da zama madubi ga rayuwar 'yan baya allah ya jiƙan mai martaba sarki da rahama har yanzu dai kan mutuwar sarkin da kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar bauchi ta nuna alhini bisa rasuwar mai martaba sarkin ninja alhaji nusa muhammad dan yaya kungiyar ta bayyana rasuwar marigayi sarkin a matsayin babban rashi ba ga masarautar ningi da jihar bauchi kadai ba har ma da ƙasa baki daya a cikin wata sanarwa dauke da sa hannun sakataren kungiyar isa garba gadau kungiyar ta fayyace irin gagarumar gudumawar da marigayi sarkin ya bayar wajen bunƙasa da ci gaban masarautun gargajiya a arewacin Najeriya. kokarin da ya yi na samar da zaman lafiya daidaito da fahimtar juna tsakanin ɓangarorin gwamnati guda uku kan haka za a jima ana kewarsa. Ƙungiyar ta NUJ ta miƙa ta'aziyar ta ga gwamna Bala Muhammad